الحين والقلمين ويكسر الهديان من الوفاء Mai tare da albarka Radio FM Bauchi a kan mita 97.5 da ma masu kallon mu kai tsaye a shafinmu na Facebook. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin shirin tambayoyi kan azumi na wannan rana wato talata tara ga watan Ramadan shekarar alif da ɗari da arba'in da bayan hijirar fiyan halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa Madina daidai da goma sha tara ga watan Maris na shekarar dubu biyu da ashirin da hudu miladiya. Shirin tambayoyi kan azumi shiri ne mai zango uku da a zangon farko muke komawa ga malam don yi mana tsokaci da tsaraba da aka saba shigo mana da ita. A zango na biyu na shirin kuwa akwai tambayoyin da za mu karanto wa malam tambayoyin da ta yi masu bibiyar ma shafinmu na Facebook da sauran zaurukanmu na sada zumunta musamman zaurukanmu na WhatsApp sun riga sun gan su mun wallafa idan mun samu dama za mu karanto su duka wa malam ya kuma ba ku amsa tambayoyin da za ku iya ci gaba da turo su a lokaci zuwa lokaci muna bin su ɗaya bayan ɗaya muna karanto su wa malam lambar da muke karɓar tambaya sifili bakwai sifili shida ɗaya biyu ɗaya biyu uku bakwai takwas. sai zango na uku kuma na ƙarshe shine muke buɗe muku layi ku shigo kai tsaye ku yi ku wa malam don ku samu amsoshin ku Muhammad Sani Mu'azu ke muku lale marhaban da sake kasancewa ta cikin shirin kuma zan mai da mu ne hannun malam don jin tsokacin da aka zo da shi wa masu sauraro akara makalla bismillah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa alal zalimin والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه أما بعد ‘yan uwa masu ganinmu da sauraronmu da jinmu duka ina muku sallamar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu Alamama sani wani tsokaci zan yi bayan na makara yau ina ba da haƙuri wa masu sauraro cewa wani lokaci akan sami gargada akan hanya ko cunkoso ko kuma masallacin da muke sallah ba sa kammalawa da wuri ko dai wani uzuri daban amma ba ma ganganta ƙin zuwa akan lokaci saboda mun san kuna nan kun shirya don ku saurari abin da za a gabatar saboda haka ya zamto dole ku ringa mutunta lokacinku da kuma kimanta shi muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu a cikin ladan. annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi yake cewa a wanda yake sauraron ilimi ko wanda yake majalisin ilimi wa inal mala'ikata la tad'u ajnihataha li al ilm ridan bima yatlub mala'iku suna sanya fukafukan su wa masu neman ilimi su hau su zauna saboda yadda da amincewa da suka yi da abin da suke ciki na neman ilimi tambaya shin waɗanda suke sauraron karatu daga gida za su iya shiga cikin wannan rukunin amsa e amma da sharaɗin ya zamto cewa hankalinka kaɗai ka tara shi ne don karatu amma misali a ce ka raba hankalinka kana sauraron karatu kana kuma chatin ko kana karatu kana wani abu daban wato da wahala ka shiga saboda ƙa'idar ita ce shi wanda ya je majalisin ilimi dole ya saurara in ana karanta ayan alkur'ani dole ya nutsu ya saurara manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a majalisin sa haka abun yake Allah shi alqur'ani ko yana cewa wa idza quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun idan ana karanta alqur'ani ku saurara ku ji hakan zai sa ku sami arhama hakan nan Allah shi alqur'ani ya sake cewa idan ana karanta zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ya ku waɗanda sun ka bada gaskiya kada ku ɗaga muryarku sama da muryar manzon Allah sallallahu alaihi kada ku bayyana a zancen ku sama da yadda yake bayyanawa yin haka zai iya sa aikinku ya shaɓe ya ruɗe gaba kuma fita daga musulunci ba tare da kun sani ba shine ma'anar an tahbata amalukum ayyukum ku gaba ɗaya sai ya rushe ya shaɓe malam Muhammad Sani shi karatun addini ba daidai yake da karatun da ba na addini ba idan mutum na zaune yana jin sa ibada yake yi malami ina yi shi ma ibada yake yi kamar yadda wancan aka bada labarin cewa wa innal mala'ikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan mimma yatlub hakanan shi kuma mai wa'azin ake cewa wa innal hitana fil bahri wat tiyura fis sama la yastaghfiruna li muallimin nas al khaira a tsuntsaye a sararin samaniya da kuma kifaye a cikin ruwa waɗanda suke iyo a cikin ruwa suna nema wa malami mai koyar da mutane a gafara a gurin Allah subhanahu wa ta'ala matuƙar alheri yake koyar da su to amma idan ya zamto cewa malamin wani abu yake tallaba asalin saƙon manzon Allah sallallahu alaihi ba ko kuma haushin haushin sa yake hucewa ba wai damuwarsa amfanar da mutane ba ba zai shiga wannan ba haka nan kai ma mai sauraro in ba ka tara hankalinka ka ɗauki abin da kake ji da muhimmanci ba kai ma ba za ka samu wannan wannan gara ba so da wannan nake yin nasiha wani kaina da iri na wanda muke yin wa'azi da kuma suma masu sauraro kowa da gaske yana daga cikin abin da yake sa mutum ba zai ci nasara ba a rayuwarsa ya zamto cewa shi komai ba da gaske ke ba komai na ɗaukar sa a wasa a wallahu ta'ala alam alkhairi bari mu je ga zango na gaba kamar yadda na faɗa tun farko za ku iya fara turowa ko kuma ku ci gaba da turo sakonninku a kan sifili bakwai sifili shida ɗaya biyu ɗaya biyu uku bakwai takwas lambar da za mu dinga karɓar saƙonnin kenan. kalla, tambayar da za mu karanto na farko a yau cewa take yi tambayar da ka amsa na ranar takwas ga watan Ramadana wanda wata ta yi tambaya yadda ake ciyarwa ta ce za ta iya wato za iya dafa abinci ka bayar sai ka ce sai dai mutum ya dafa duka mudu ɗaya da rabin ce malam da ni ma an taɓa bani wata fatawa cewa idan za ka ciyar in dai dafawa ne a ba wa mutum ya ci ya ƙoshi kuma haka na yi kuma na sha ruwan azumi ne saboda ciki kuma malam ka da wato ka hujja na ba a ciyarwa saboda ciki sai dai a rama amma malam lokacin duk ban ji waɗannan karatuttukan ba eh, don tun da na ji ba na ciyarwa sai dai na rama kuma ciyarwan da na yi ya kai shekara goma sha uku yanzu malam yanzu zan rama azumin ne ko kuma ni ma na fada ƙarƙashin hadisin manzala da yake cewa Allah ya gafarta wa al'umarsa abinda suka yi bisa mantuwa ko rashin sani Masha Allah, wannan daga jinyar da ta zuba tambaya ta tsara ta Allah Allah tana dangantaka da aliftar ilimin ilimi. So, baiwar Allah kin shiga cikin waɗanda suka yi kuskure. Allah baya kama mutane kan abin da suka yi bisa kuskure. Ko fatawa kika ɗauka a gurin malami kika aikata abin da ke kuskure musamman kan abin da yake hakki ne na Ubangiji kai tsaye. Yau da za a ce wani abu ne da ya shafi hakkin wani. to ko an yi kuskure abin da za a yi gyarawa amma in yana hakkin Allah subhanahu wa ta'ala ne kamar yanzu misali abin da kike shi kenan a afuwa Allah subhanahu wa ta'ala zai miki ba magana sai kin gyara Allah kuma ya sa albarka a cikin rayuwa irin wannan ake so mutum ya zamto cewa yana juyawa ne tare da dalili duk lokacin da ya fahimci abin da ke gaskiya to yakan sauka daga abin da ya sani ko ya saba ya rungumi abin da yake gaskiya wannan shine hakikanin wato ɗalibi Allah shi taimake mu wannan ta yi ɓari ne ta ce sai jinin ya ki tsayawa har kwana hamsin shin za ta iya ci gaba da sallah ne kuma cikin bai kai wata biyu ba da ta yi barinsa to ai baiwar Allah ai mun ce da kika duk wani abun da ya zuba a process ɗin rabuwa da ciki sunan wannan abin jinin a biki matuƙar dai yaron ya kai matuƙar ya fara halitta ta fara bayyanuwa a a jikinsa yanzu kin ce wata biyu in yaro yana wata biyu ai bai kai a ce ya halitta ta fara bayyanuwa a jikinsa ba saboda haka ba za ki ɗauki hukuncin jinin biki ba jini ne na cuta sai a nemi magani a gurin likita ibada kuma a cigaba da yi wallahu alam wannan zai ce matar amma a wani guri amma abin da ya shafi idda da a ce a zo ana hukunce-hukuncen haihuwa baya shafan mai haihuwa sai eh, wanda cikin wanda sai bari sai in yaron ya kai halitta amma kuma abin da shafi hukunce-hukuncen saki shi kuma daga zaran cikin ya fita to ko ya kai eh, halitta ko bai kai halitta ba eh, shikenan hukuncin ya yanzu misali da za a ce mace take da cikin wata ɗaya sai eh, suka rabu da mijinta eh, bayan kwana kaɗan sai ta ajiye cikin ma'ana sai a cikin ya rabu da ita shikenan ta gaba idanta ulatul ahmali hunna an hamla hunna wannan ajiye cikin ne wallahu a'lam saka wannan yace matarsa tana daura guru wajen ba da tazarar haihuwa shin ya matsayin hakan a musulunci daura guru abu ne wanda bai da asali kuma nau'i ne na rashin yadda da Allah subhanahu wa ta'ala cikakkiyar yadda wannan shi yasa sai mutum yake ganin sai ya haɗu da wasu dabaru nasa gabanin ya sami biyan bukatarsa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi cewa man man ta'allaka tamimatan faqad ashraka duk mutumin da ya ɗaura laya yayi shirka domin abu ne wanda zaka iya roƙon Allah subhanahu wataala Allah ya baka sama da abin da laya za ta baka amma kai ka ajiye Allah ka rungumi laya wanda ka ji makomarka saboda haka Ah, zan ah, sai sa ka da alkhairi wannan tambayar mu ta gaba cewa take yi um, idan ana sallah ko kuma wai dole ne idan mace za ta yi sallah sai muryarta ya fito a cewa dai muke yi ita ma mace ana neman ta bayyana karatu kamar yadda namiji yake bayyana karatu sai dai ah, ka san mace ko a sallah ko ba a sallah ba ba a so muryarta ta zamto ɗagaggiya irin muryar namiji saboda yadda Allah ya halicci muryoyinsu suna da jan hankali amma a ce kuma ta yi shiru ba a jin motsin karatunta wai da sunan tana salar da yake ana bayyana karatu sai mu ce wannan kuskure ne domin a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man shi kawo dalili cewa an samu waɗanda suke bayyana karatu cikin mata har manzon Allah sallallahu alaihi ya ce musu koma eh, gida ah, sai dai kawai mu ce mata su bayyana yadda za su jiyar da kansu a da suna bayyana karatu amma ba wai abin da zai jawo hankalin wani namiji ba idan liman na karatun sura a cikin sallah wanda yake bin su zai karanta nasa ne ko na liman ya wadatar to ah, ya danganta idan liman yana karatun sura ne a sallar da take a bayyane to idan liman na karatu a bayyane ba wanda ake so yi karatu a fatiha yake karantawa ko sura saboda a cikin hadisi manzon Allah ce inna ma ju'ila imamu li utamma bihi an sanya liman saboda ai koyi da shi fa idza kabbara fa kabbiru in yayi kabbara ku kabbara wa idza qara'a fa ansitu idan yayi karatu sai ku shiru a wani hadisi manzon Allah ke cewa man kana lahu imamun fa qira'atul imami lahu ƙira'a duk wanda ke da liman to karatun liman shine karatunsa to amma idan eh, limamin kuma bayyana ɓoye karatu yake yi kamar sallolin azhar da la'asar ko kuma raka'o'i guda eh, biyu na sallar isha'i ko ɗaya ta sallar magriba a ƙarshen sallolin guda biyu to shi nan idan liman na ɓoye karatu kai ana so ka karanta hadisi ya tabbata cewa a manzon Allah sallallahu alaihi yana umarta su da su yi karatu amma a sallolin da suke na ɓoye shi yasa malam albani a cikin sifar salatun nabi sallallahu alaihi wasallama sai yayi babuka guda biyu babu wujubil qira'ati khalfal imami fi sirriyati babi da ya kolo hadisai da suka gwada cewa wajibci ne mutum ya yi eh, karatu a bayan liman idan kalimamin na sallar da ake ɓoyewa ne sai kuma ya kawo babu naskhil qira'ati khalf al-imam fil jahriya babi da za a koro hadisai da suka yi bayanin kan an fa shafe a yi karatu a bayan lima matuƙar yana bayyana karatu ne idan ana sallah sai laluri ya kama liman sai ya jawo wani ya ƙarasa shin idan an idar zai sujjada ko a'a ai ana yin sujjada ne in an yi kuskure shi kuma wannan kuskuren me yi. shi da aka jawo shi ne kuskuren ko jawo wani kuskure idan liman yana sallah wani abu ya bujuro masa wanda ba zai iya sa ya ci gaba da sallan ba in ya jawo wani shi kenan zai dora daga inda ya tsaya ne kuma in ya kammala in dai ba a cikin sallar tasa ne shi ya yi abin da abunan su sahawi ta hau kansa ba babu da su sahawi a kansa. Shi ne yake da mata sai ta rasu ya halatta ya auri 'yar yayar matarsa da suke uwa ɗaya uba ɗaya? 'Yar yayar matarsa yana da mata kamar mu ce Malam Muhammad Sani ko da iyalanka za su ji ba da kai nake ba. Uh, kana da iyali kuma iyalin nan naka tana da kanwa ko kanwar nan taka kuma tana da ya to da wannan eh, yayar uwar ta rasu sai kuma ya koma ya auri 'yar dan wata me hukuncin haka annabi sallallahu alaihi wasallama ko in sayyidina ali ibn abi talib ya aurna na fatima ko bai aure ba ta rasu a hannunsa ko bata rasu ba ta rasu a bayan rasuwarta sai ya aurewa sai ya auri umama yar gidan zainab bintu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kaga ai yar kanwar Fatima ne ba mahaifinta kuma sunansa Abul As ibn Rabi ibn Abdul Shams ibn Abdul Uzza saboda haka ga misali karara a fili a tarihin musulunci kuma a gidan annabta wanda ke gwada halacin yin haka na'am mutum ne ya kama barawo sai ya masa ihu aka zo aka kashe shi shin yana da laifi a shi ihu yayi dan a zo a kama barawon ko ya yi ihu ne saboda ɓarawan ya hau masa a zo a cece shi amma da za a ce shi ya fara jifan ɓarawa ko eh, ya kada shi ya take shi mutane suka zo suka kashe shi da wannan hukunci na daban to idan ka ga ɓarawo me ya kamata mutum ya yi farko dai idan ka ga ɓarawo ya halatta kore shi don wani irin sakarci za ka ce ga kayanka kuma wani zai ɗauka sai ya ce masa aka masa nasiha rasa za ka yi kuma yi masa ihu nau'i ne naka nemi taimakon mutane kuma ko a cikin tarihin musulunci sau ne wani muna ganin wani sahabi idan ya shiga wani yanayi sai ce wa kaza eh, ko lokacin da aka sami eh, rashin fahimta tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu bayan manzon Allah kan waye dace ya jagoranci musulmai ai wannan yayi kira cewa ya ansar wancan kuma ya ce iyalin muhajirin duka kira ne kowa yana a kawo masa ɗauki saboda ka kira dan a kawo ɗauki ba laifi bane ba amma laifin shi ne kuma da ka kawo ɗaukin ka ɗauki hukunci a hannunka har ka wuce gona da iri nan kuma sai zanto cewa kai da ka zo ɗin aikana da hankalinka ka san ba an ce maka kai duka ko ka kisa bane ba in kai kisan sai a kama ka dukkan mutumin da ya kashe ɓarawo Allah zai tuhumce shi da hukuncin ya kashe mutum ya kamata jama'a sani dan yayi sata ba hujja bane ba nan a kashe shi wanda ke da damar ya sa a kan shi shine jagora ko kotu ko hukuma amma daidai ko mutane haramun ne mutum ya ɗauki hukunci a hannunsa wallahu alam um, malam ya halatta mace ta yi amfani da wani sabulu don gyaran jiki saboda tana da ƙuraje a fuskarta amma idan aka yi amfani da shi yana ƙara mata haske to matsalar kenan ƙara mata hasken amma don wani abu na aibu ya bayyana a fuskar mutum ko a jikinsa kamar yadda idan mutum cuta ta kama shi yakan iya shan magani hakan nan ya halatta masa ya kawar da wani abu wanda ya bayyana a jikinsa na, na aibu kamar kurji kamar yadda wani abu in ya fito maka wanda baya cikin abin da aka sani cewa na halittar ɗan adam ne kamar wani kulutu ko wani kurji ya fito maka a wani guri ya mai da kai wani kala ya halatta ka kawar da shi amma kuma idan ya zamto cewa yana kuma yin abin da musulunci ya hana in dai ba ya zamto cewa wannan abin yana cutar da kai cutar wadda ba za ka iya jurewa ba ko za ta tana barazana zuwa ga iya halaka ka ya zamto cewa dole sai an yi amfani da wannan maganin ko shi ne kaɗai maganin da zai iya kawar da wani abin, cikin abin da ake da shi na magani sai a ce shi kenan sai ya yi abin da yake mafi akhafu dararai amma idan akwai wani substitute ko kuma ko da ba kawar da wannan kulutun ba ko wannan kulajen ma ba zai iya cutar da kai ba to ba zan ba za mu cewa mutum ya je ya aikata abin da yake karara la'ana ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama la'ana daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa la'ana Allahul qashirata wal maqshurata Allah ya tsine wa mace mai saɓile jikinta Saɓulewa kamar yadda macijiya ke saɓulewa ta fito da wani sabon jiki wanda wake ba nata ba shine malamai suke cewa irin su bleaching kenan shi matsalar bleaching ba sauki a karan kalla a kwarai da gaske kai kuwa mm. ai matsalar bilicin haramun ne karara a fili wannan kuma bai kamata domin alkur'ani Allah subhanahu wataala cikin sa Allah ya ba da labarin lokacin da Allah ya tsine ma shedan ya kore shi daga cikin alkawarin da ya yi cewa wala amuran amurannahum fala yughayyiranna khalqa Allah wala yubtikanna adhan al-anami wala amuran amurannahum fala fala yughayyiranna khalqa Allah wala yughayyiranna khalqa Allah sai na ce na jagoranci mutane na san da na yi kirkiro masu abubuwan da su yi sun ringa canja asalin halittar da Allah ya masu suna mai da kansu wani abu daban kaga babban zance ne wannan ta ce ta haihu ne ba daman yin sallah bare ɗaukar alkur'ani to malam me ya kamata ta yi tunda ta ji faɗin manzo Allah take cewa wanda wata ramadana ya kama bai yi abinda aka gafarta masa ba Allah ya tsine masa waye ce mata dan tana nifasi ba za ta karanta alkur'ani ba abin muka ce shi da mai janaba ne ba ta karanta alkur'ani ba amma kamar da mai haila ta iya ɗaukan qur'ani ta karanta haka nan ita ma za ta iya ɗaukan qur'ani ta karanta wallahu a'lam Kamar mace ta gama al'ada da safe ta yi wanka. To malam za ta ci abin wato za ta ci gaba da cin abinci na wannan wunin ko kuma za ta ci gaba da azumi ne? Abin da malamai suke cewa shi ne ta kama bakinta saboda shi alfarmar watan Ramadana kada mutum ya fito wani bambara a cikin mutane a ce kana nan ƙododo da kai lafiyar ka kalau yara suna ganin ka kana ah, ɗiban girki ai wannan abin zai makale a kwakwalwar su ji wani abu daban. ko kuma ya gwada musu cewa shi abin maganin dama ne ko zai rage musu kima da darajar ramadana wannan ya saka ake cewa a koma a zarge ka a ce na shi ba mutumin kirki bane ba ana wata ramadana yana shan ruwa wani kawai bai taba ganin ka ba ko sau ɗaya zai ganka ko bai masa mai farda faru da kai ba ka san mutane mm. duk a gurin da zaka je duk yanda zaka saka kanka cikin abin zargi kamata ya ka kaulace mana waqa nafsahu mawaki a tuhami fala na illa nafsa wanda jefa kansa yadda za a iya zargin sa to kada ya zargi kowa sai kansa amma in abu ne ya halatta kashi domin babu wani abun da yake suna kama baki daga kama baki sai dai me sai daga azumi sai ko kuma ko ruwa amma al'aslo ina jan hankalin mutane da cewa duk abin da zai yi ya sa mutane su ganga kaci abinci ka kawarci masa mace ce take jinin al'ada bayan ta gama iya kwanakin da yake zuwa mata ta yi wanka washe gari ta ɗauki azumi sai kuma wani jini ya sake zuwa mata amma shi jinin kalansa ja ne kuma baya da ƙauri sai dai yauƙi kaɗan. Za ta yi azumin ne ko kuwa za ta jira har sai ya ɗauke kafin ta sake wanka? A to, ai ta riga ta yi wankan ta farko. Kuma inna da malhaidi da mun asudu rafu shi jinin haila jini ne wanda ke baki baki kuma su mata sun gane kayan su in har zaki iya tantancewa tsakanin wannan na haila ne wannan ba na haila bane ba idan jinin haila ya zo miki sai ki kame daga yin ibadar azumi da sallah idan kuma ya tafi ko da akwai wani jinin amma kin san wannan wani abu ne na daban ko jini ne na cuta na musamman ko na daban to wani hana ki yin azumi ko kuma yin sallah ba musamman ke da kanki ki ya riga ya dauke eh, tunda akwai jinin istihaba shi ne jinin istihaba ko da zanto cewa kina iya gane kayan ki wannan jinin cuta ne ko kuma ya zanto cewa ya ta zuba zubar da har hankali ba zai iya daukan cewa ki gaba da zama a haka ba wallahu a'lam saka wannan ya ce shin hukuncin wanda ya rasu da kuɗin ajo ko kuma gudumawar biki ɗaya yake da hukuncin bashi kamar yaya ai shi taimako galibi ajo ai tare albinan ne ko karo karo ne hmm. ko kuma wani abu ne wanda yake na haɗaka. aure kamar ya mai bayani ya ce al'ada akan tara masa kuɗi wasu su bada dubu goma wasu dubu biyar wasu ma su bada dubu ishirin kowa da ƙarfin sa ya ce shi ma za a tara masa kuɗin ajin idan bikin sa ya zo kowa za a dinga masa kamar biyan saboda haka ai shi nasa ya zo an masa yanzu gabanin wasu zo shi sai rasu hmm. a baka wata wannan ai eh, lokacin da mutum ya bada gudunmawa ya bada gudunmawa ne ba dan a masa ba ala aslo ko hmm. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa laysa wasil bil mukafi ba mutum ne misali da zumunci ba wanda yake yi dan a masa al aslu za ka yi wannan abu ne dan zumunci dan Allah subhanahu wataala ba dan kai a rama maka ba in aka rama maka da daɗi shi ma wanda aka yi masa yi ƙoƙarin ya ringa ga yana ramawa manzo Allah na cewa man sana ilaikum kuma maruf fa kafi'uhu duk wanda ya muku abin da yake eh, na mai kyau ko abin mutunci ko ya muku kara to ku saka masa inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa idza lam tajidu ma in ba ku da abin da za ku saka masa sai ku yi ta masa addu'a har sai kun ji cewa kai yanzu ko da addu'a nan ai kun saka masa so haka asalin abin ya kamata amma abin ya zanto kamar bashi sai dai in dama yarjejeniya aka yi to shikenan mu group ne na abokai mun yarjejeniya cewa za mu singa saka naira dubu goma goma a wurin wani kuma kowa ya sani cewa ko da an ɓata ko kuma an rabu to dole ko dole kowa ya dawo saboda wannan abin ba shi ne in aka yi shi da wannan tsarin to shi kenan ba na tsammanin a cikin al'adar mu ana yin haka sakamakon hukuncin mutumin da yake rike waya a hannunsa yana karanta alƙur'ani a cikin sallah kuma qur'anin ma mai transliteration farko dai eh, asali ƙur'ani balarabe ne kuma ba a karanta shi sai da larabci inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun mun saukar da shi alkur'ani balarabe don yi hankali don ku hankalta akwai sako mai yawa a ciki akwai hikima akwai dalilin da ya sa Allah ya zaɓi yaren larabci su da Alƙur'ani da shi bai zaɓi yaren jaranci ko bolanci ko felanci ko wani yare na daban ba akwai amma sai Allah ya zaɓi larabci saboda yadda larabci yake da wasu irin gagaraba daudin salon zance da ba a samu a wani yaren da ba shi ba ga kuma tsabar jarin kalmomi da shi eh, larabci ke da shi ga ma zubin jimloli masu jan hankali wanda ba a samun irin haka a cikin wani yare in ba in ba larabci ba shi yasa Allah sai ya zaɓe shi a matsayin yaren da ya saukar da alkur'ani da shi shi yasa sayyidina Umar yake cewa ta'allamul arabiyyata fa innaha min dinikum wa ta'allamul fara'ida fa innahu min dinikum ku koyi larabci don addinin ku ne ku koyi eh, ilimin eh, lugar larabci don addinin ku ne ku koyi ah, ilimin rabon gado don shi ma addinin ku ne wa arabul qur'ana fa innahu arabi in za ku yi eh, karatun alqur'ani ku karanta shi da ah, larabcinsa yanda ake larabci don shi alqur'ani ba larabe ne ah, bilisanin arabiyyin mubin Allah ya saukar da shi da harshe wanda yake na larabci kuma wanda ke iya fitowa ko da komai fili shi kirari Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cewa larabci yare ne wanda yake mubiyin yana iya yin bayanin komai malam Muhammad Sani saboda haka shi kuma karatun alkur'ani nan shi yasa ma akwai hukunce hukunce akan yadda ake karanta shi shi karatun da ake masa ba kamar yadda ake karanta hadisi bane ba balle kuma sauran zancen magana yanzu misali da kaltu almasjida fara'aitu ibrahima yusalli in larabci nake haka ake magana ina ce na shiga masallaci sai naga na ga Ibrahim yana magana yana sai yana sallah amma da Qur'ani ne ce dakhaltul masjida fara'aitu Ibrahim yusalli shi yasa ake so Qur'ani yanzu a karanta shi a karanta shi da daddagewa alladhina atainahum alkitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun to shi ko transliteration wanda duk yanda aka juya harfan boko idan ya wakilci harafin larabci to sai ka samu akwai gibi mm. wannan ne yasa ai wasu saboda idan aka zo rubutawa da boko a ta'un aka rubuta ta a t sai ka ji suna cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim da can da ba a samu wato wadatar ilimi ba tsammanin suke tsawa a larabci daidai ke da ta a turanci ta wannan cewa a'udhu billahi na shaitanin rajim so bai isti'aza ba wani abu ya karanta saboda ka karanta alqur'ani da translation bai yi ba an da karanta alqur'ani dole ka karanta shi da larabci kuma Allah ya sanya yaren larabci baiwa wanda duk wanda ya koya zai iya ma juya harshe ka ganshi kamar balarabe ne yawwa wannan ya ce ya tsinci kansa a wani jarabawa daga Allah ya ce ya ce jarabawan shi ne ya tsinci kansa daga cikin masu yin caca ya ce betin kenan kuma wannan cacan da yake yi shi ma ba da son ransa yake yi ba saboda baya samun yadda yake so a gida hatta sabulun da zai yi wanka wata rana yana gagararsa haka zalika abin da zai ci kuma ba yadda zai yi saboda shi ɗalibi ne yana matakin digiri shine ya ce me hukuncin yin haka Malam Muhammad Sani ka san zamani ya zo da wasu sana'o'i wanda mutane suna ganin su kamar sana'a ce ta gaskiya alhali kuma wato ba zan ce galauci bane ba amma dai lalaci ne da san banza da bulis irin wannan sana'o'i ba ma bet na ja irin su ina nufin caca ne. ina tsammanin yadda ake shi ne kamar inda za a ce a yi kwallo tsakanin Manchester City da Manchester United sai 'yan Manchester City su sa cewa in su ne suka ci za su ba da naira dubu ɗari wanda in kuma su aka ci to eh, dubu ɗarin su ta tafi banza idan kuma 'yan United ne su ma haka haka ki to ban ci ba in ka ce mun <laughs> haka ake ba za za ka dauka za dauka cewa <laughs> kana me ma nake gani kamar suna zaba ne ba wai an wani kawai zai je ya zaba ne ya ce za a ci biyu da daya to idan aka ci biyu da babu ya faɗi sai ya canki ainihin wannan shine asalin to ka alhamdulillah ka san mm. saboda tsawar ba sani ba mm. Allah ya jarrabe ni ba isa me ake yi ba mm. yasa an tambaye ka saboda ko da kai ba ka yi na sa matsayin ka na dan jarida kana alaka kana jin labaran wasanni kana ma karantawa kuma kana bibiyar yadda musamman asaba da suke yi mm-hmm. to ne wannan abin babu amma kawa eh, shi ne eh, caca eh, kuma haramun ne kuma Allah subhanahu wa ta'ala ce datti ne inna man khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amal shaytani fashtanibuhu la'allakum tuflihun cewa inna man khamru giya wal maisir da caca wal azlam shi ma nau'i na caca mm-hmm. kuma da gumaka in ji Allah subhanahu wa ta'ala sai ka duba sai aka haɗa giya da bautar gumaka da kuma caca duk sai Allah ya masu kuɗin goro ce rijsun dukkan su a datti ne min amal shaitan aikin shaitan ne fashtani buhu ku kaurace masa in kuna so ku sami abuna rabo sai Allah ya ci gaba da bayanin cewa kaga wannan abun daga cikin abin da yake jawo inna ma yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al'adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dhikrillahi wa anis salah fa hal antum muntahun cewa inna ma yuridu shaytanu shi shaytan yana so an yi yasuddakum an zikrillah yayi amfani da irin waɗannan kayan wasa ya kange ku ya hana ku ya bata muku lokaci ba za ku yi sallah akan lokaci ba kuma ba za ku yi ta ba musamman giya da kuma caca sai Allah ya ware su a cikin waɗancan laifuka ya ce babu masu shagaltar da mutane daga sallah kuma suke haifar da gaba a tsakanin mutane kamar su sai Allah ce fa hal antum muntahun shin kun hannu daga yanzu ba za ku ƙara ba sai na umar rikicewa sai sahabai suka ce Allah mu ka shaida cewa daga yanzu ba za mu ƙara ba to yanzu sahabai sun ce ba za su yi ba kai yanzu dan zamani ka zo kana yin caca tunda ka san ita cacar yanzu ba a kiranta da caca akan nemo wasu sunaye a sa mata wajen a mata gyaran fuska wannan kuma mu babu damuwar mu ne da mai da sunaye ba damuwar mu da shine hakikanin aikin mai ake yi Ah, sannan akwai su yanzu ko harkan crypto din nan yanzu akwai wasu abubuwa da yawa sai ga mutum yana da danne danne kamar na zikiri ai ce maka wai yana me yana wani abu ne yana yana mani ne ga wata malam haka ake mani ko ka ce kana ne wani fayil. yanzu ɗin nan da ake ta magana wasu har sun hauka ce bata fashe ba wasu kuma har yanzu suna jiran ta fashe kaga akwai wannan jiran gawan eh, gawan shanu a ah, malam Muhammad Sani ah, waɗannan abubuwan za su ruɗar da mutane kuma kullum muna ganin irin wannan fonzi businesses din yanda akan fara daga baya kuma ka ga sun rushe to sai su rubuta da ake samun abun a banza hakan nan in zo tafiya ma a banza amma arzikin da yake dawama shine wanda aka fara shi kaɗan kaɗan kuma aka sha wahala akan neman sa sai ga mutumin shi ya san darajarsa ya ko ba shi kariya kuma in yana cin su da yana kashe shi da daɗi amma yanzu galibi wanda suke samun kuɗaɗe a banza ƙarshe kan ƙare ne a tafiye-tafiye da kwana a otal da wasu kashe shi domin bai san wahala samun su ba so ni ba na jan hankalin musulmi kwata kwata shiga cikin waɗannan ɓata lokaci in za ka yi crypto ɗin sai ka yi da gaske ba wai dan irin waɗannan abu na ɓata lokaci ba haka kawai ah, ba dan ah, ah, kar wasu ce na soke su ba sai in ambatance mutum ya zamto mai jiran tsammani kamar dan siyasa hmm. ka san wato da ce ina da abokai kai ma kana da su yan siyasa hmm. in kana hira da su sai ka ji mutum yana maka labarin wannan zai faɗi wannan zai ci wannan zai dawo yana ta gina wato lissafin ƙarya wa kansa maimakon ya tsaya fuskanci reality ko ya abin da ka nema da kanka ko ka tsara wa kanka ko ka bi shi mataki mataki har ake fatan ka isa shine abin da ke tabbace amma haka ba za ka zanna kana eh, lissafin ƙarya wa kanka ba kuma ka shi kana so ka ci gaba eh, la تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا بغير أناء والجنون فنون فليس اكتساب المال دون مشقة تلقيتها فالعلم كيف يكون إن جوان مواكيك تشواط أي كمر إلمي نباء سامن سأبنزا أجكي سوكي يعني نباء أنه ما ينزل ذوي ذكي هكو يميلك إلمي har yanzu ba wanda ya fara gwadawa a ce bari ga wani technology ga dinga taba ka dinga taba wai zaka ji kai ka san ka haddace Qur'ani ko ka haddace sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ka san fiqh ko kuma zaka iya kaza zaka iya kaza ba zai yiwu ah, wani abu ne wanda dole sai an sha wahala a hakan nan shi ma kuɗi dole sai an nema sa'annan a a samu in ma ka same shi a irin wannan abu ko dai zamtu ba na gaskiya ba ko kuma a ah, ƙarshe zamtu cewa in tashi watsewa ya watse mi lokaci guda ko ilimin cewa kai in ka same shi lokaci guda ni tashi watsewa watsewa mal ilmu bit ta'allum wa sabru bit tasabbur dole sai an bi mataki mataki mataki ala la talana al ilma illa bi sittatin sa umbika an majmu'iha bi bayani zaka'un wa hirsun wa istibarun wa bulghatun wa irshadu ustadin wa tul zamani ba a samun ilimi sai an bi waɗannan matakaiya dole akwai tsawon lokaci dole kuma akwai malami mai koya maka dole akwai wasu karikitayya da su ake haɗawa su mai da mutum mai ilimi Allah ya taimake mu sakamacin yana da mata hudu to iyayen uku daga ciki sun rasu uwa da uba duka ɗayar kuma mahaifiyarta na raye idan mijin misali ya ba da kayan abinci ko kamar kayan shayi haka a kai wa mahaifiyar wanda take raye dole sai ya ba wa sauran matan na iyayensu wai saboda tsoron shiga haƙƙinsu. A'a, malam idan mutum mahaifiyarsa ba ta nan, amma yakan samu wata mahaifiyar. In eh, mahaifiyar ta ba ta nan, takan samu wata mahaifiyar. wani zai ce to me ta kan sami wata mahaifiyar annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa minal birri an tasila wudda abika yana daga cikin biyayya biyayya ka wa kyautatawa a abokanan iyayenka ko kuma abokanan kaunar abin kaunar iyayenka masoyan me iyayenka galibi mutum mai hankali ya umba babansa sai ya nemi wani wanda babansa yake kauna mai da shi uba to irin wannan kirin kyautatawa da zai yi wa ubansa sai ya yi mawa wannan mutumi sai kuma Allah ya bashi ladan da ake bayarwa in aka kyautata ma wannan wannan uba to ita sama kamar yadda ita wannan tana da mahaifiya sauran su ma suna da irin waɗannan wanda su iya rika su su kyauta musu saboda haka ka kyautata mata ita ma ta kyautata musu ba za ka ce tunda ba ta da iyaye in ba ta da iyaye ai tana da ƴaƴan tana da ƴan uwa mm. so ita kyauta tsakanin mata bayan ka soke hakkin wajibi daidaitawa tsakanin su ba dole bane ba mm. ya kamata in ƙara maimaitawa don na san wasu za su je a wannan abin mai ban barakwai idan ka soke hakkin da yake na wajibi a karan kansu na'am dole ka daidaita su a abinci dole ka daidaita su a sutura dole ka daidaita su a wajen kwanciya dole ka daidaita su a gurin zama amma kuma wasu abubuwan da suke bayan waɗannan daidaitawa ba dole bane ba amma kuma ba a ga manzon Allah baya daidaitawa ba wanda ke gwada cewa daidaitawa akan haka ma mustahabi ne amma wani lokaci idan wata tana maka tawaye in ka bata tuwo ka bata abinci eh, wasu abubuwan da ke ba dole ba kuma ba za ka daita ba malama masani ya kamata duk da yadda muke magana akan haƙƙin mata su sani cewa fa akwai fa wasu layuka da bai kamata su masu dinga tsallakewa ba al'aslu shine idan mace malama sani ta yi wa namiji tawaye ta bijire masa to fa duk hakkokin ta faɗuwa suke Allah ya alkhairi tambayoyi ne za mu ce ku nema addu'o'i na ƙarshe za mu ɗiba akwai wanda ya ce malam shekararsa ishirin yana tsananin buƙatar aure yake neman addu'a sai wannan da ta turo cikin harshen turanci da ta ce tana son aure to amma matsalar da take samu shine duk wanda suka zo neman aurenta yana zama genotype ɗinsu iri ɗaya ne kuma take roƙon malam da sauran 'yan uwa su ta da addu'a da ma shawari idan malam yana da shi. To, eh, eh, masu neman aure tsawon shekara ashirin. Eh, Shekaransa ashirin da biyar ne shi. O oh, shi ne shekara ashirin da biyar. Kuma yana tsananin aure yadda ya rubuta. Amma bai samu mata mani ba. Eh, na dai wannan ya ce a masa addu'a Allah ya sa ya samu tagari. Yawwa, to yana neman tagari. Mm. Wannan kan dole mu masa addu'a. Mm. Amma da da ya ce bai ga wanda yake so ba ko kuma bai samu mata ba, nan ne za mu ce muna da ja. Mm. Amma sai zan bashi. ko albarka da nan zamu isa wanda zamu bashi ba sai an je waje ba ah, amma da ya ce yana neman tagali ne to wannan kuma dole mu tabbata shi addu'ar ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya bashi ah, tagari ita kuma wacce da take fama da rashin samun wanda ah, ya dace da ita a zubin halittata janata kenan to ita wannan abin da zamu ce mata sai ta dage da addu'a kuma ya zamto cewa kada ta bari ta dinga shiga soyayya da su samarin har sai ta tantance tun da wuri tun gini tun zane ba yanda wasu suke ba sai an gama soyayya an kone ana soyayya sai kuma a in za a yi magana aure a je a yi gwajin genotype wasu ma sai ga sai kuma za a yi auren sai ga ana zuwa a yi gwajin genotype shi yasa ake samun wasu idan abin ya fito musu ba yanda suke so ba sai su yi haɗa baki da wasu daga cikin malaman asibiti masu gwajin su ba su wani arzol wanda yake na ƙarya akwai waɗannan cases a duk maganin kar a yi kar a fara amma abin da ya kare kamata ne abin da na faɗa tun ran farko a san ta din juna gabanin a gina a gina soyayya don soyayya mahaukaciyar aba ce idan aka shiga ta kan aka so juna kuma ta kan rufe duk wani tunanin mutum sai ga mutum in bai auri wacce wacce ya zaɓa ba ko bata aure shi ba tana wata ƙarshe za ta amince ma da cutar wanda za ta iya fuskanta tana ji tana gani ta shiga wanda kuma kaga wannan Allah ya hana wala tulqu bi kuma ila tahlukati wa ahsinu kada ku dauki kawunan ku jefa a cikin halaka wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin ku kiwata Allah yana son masu kyautatawa saboda haka wannan ba abin da zamu ci mata sai addu'a eh, ko kuma dai a cikin da sashin insha Allah Allah zai kawo insha Allah. akrama kallan nan ma muna da masu AA da yawa albarka rediyo batun da shi mai AA yana iya auren <laughs> kowanne bari mu je ga zango na ƙarshe na shirin. Za ku iya fara kira akan sifili bakwai sifili shida ɗaya takwas biyu takwas tara hudu bakwai. A'a ba shi za mu yi daga bayan rubutu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. To muke tare. Na kuma da lafiya, kuna tare da Ibrahim ne daga nan kan da Me tambayar ka Ibrahim? Tambaya ta ana shi ne ma Allah ta so kaman karin bayani akan wata ce ake so da amana auren haɗin gida da ita. Mm. To kuma yar gidan ya dukkan mu ne kishiyar maman mu. Mm. Amma ko ba ba babban mu da ita ba maman mu da ita ba. Mm. Shi ne nake so malam ya mun karin bayani. agola ce dai a gida hmm. eh, shi babanku shine aka haramta masa auren agola wacce kishiyar mamanku ta zo da ita amma ku 'ya'yan gidan babu abin da ya haramta muku auren agolan matuƙar da ba an shayar da ku a tare bane ba yanzu misali kishiyar mamanka ta yi aure a wani gida kuma ta zo da wata 'yar ta tashi a gidanku sai kaga kana son ba abin da zai hana ka aurenka Ah, amma babanka shi haramun ne ya aure ta saboda ya aure mamanta kai ba haramun ne ka aure yar ah, kishiyar mamanka wacce ba da babanka ta haife ta ba ah. assalamu alaikum alaikum dawa muke tare kuna ta ta cikin musa jiga karamar kuma bauchi me ya tambayar ka to mun rasa wannan na mu ga mai kira na gaba assalamu alaikum Aminu kuma salam. Da wa muke tare? Ina tare da Muhammadu daga Soro. Me tambayar ka Muhammadu? Tambaya ta nan ne malam. Mu ne muna da yawa mun je gari hakan nan. Sai faɗa ya kama mu taron mu kuna da yawa. To a cikin ɗaya sai ya bugi wani ɗan anguwa daban sai ya rasu. Laifin nan mu duka ne muke da shi ko kuma iya shi wannan ake wasan sallah ne ku je yi ne eh, wasan sallah eh wasan sallah karama dariya ka san ne mutumin karkara ne na san karatun eh ai daga jin wanda yake tabbiyar mutumin mu ne hmm. tunda ne babarbare ne ka san na san muryan fulani eh, to gafarta malam shi wasan sallah nan da ake yi ba hmm. ba a ce kada a yi wasa a sallah ba to amma kada a sa amma Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wasa hmm. ko na Usman bin Affan Allah shi kara masa yadda an ci ya ware wani fili a garin Madina ran sallah yara suka suka kai su kawo saboda rana ce ta farin ciki da kuma annashawa to amma a lokaci guda kuma Abdullahi dan Umar ya rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi ya hana ya haramta wa musulmi ya ɗauki makami a ran sallah kaga bai kamata musulmi ya ɗauki ko kara a ran sallah ba bai halatta musulmi ya dauki wuka a ran sallah ba balle mutum ya je da adda wanda su kuma faɗa a tsakanin yan uwana fulani eh, da mutanen karkara su wani abun jarinta ne ma so kaga alhamdulillah tun daga shi addini ya fara ratsa jikin bawan Allah nan insha Allahu Allah zai gafarta maka kurakuran da kai da kai da yan uwanka da suka yi dastuba a na baya ya kamata in za a je a yi wasan sallah a yi wasan sallah a kyautata a ci nama a ci ko da ki fulani ba sa cin nama ka sani mallam mm. sai da su goya wa mutane nama amma su ba sa ci <laughs> to sai a ci nama lan sallah a yi farin ciki malam ah, nasoro mm. to amma kuma idan ya zanto cewa duka kuka taru kuka kashe wannan mutumi an doke shi kai ma ka sa hannu ka doke shi gaba ne mutu to duk hukuncin ya hukanku mm. in ah, eh, eh, diya ne duk za ku haɗu ku biya wallahu ta'ala alam azumi kowa sai yayi na'am saboda ka ba sitin din zasu laba ba kowa sai yayi na'am assalamu alaikum sanu da sanna bari mu je ga mai kira na gaba sifili assalamu alaikum wa alaikum assalam a kashe rediyo da wa muke tare a tare da shi sha'ar maganin gargajiya ba da romo baban Amatullah. Me tambayar ka? ita tambaya ta ana malam Ya bayanin aran zaka ne kam. Aran zaka. Na neman ƙarin bayani a kai. Ni ki nema kalan kenan neman ƙarin bayani. An tsaya <laughs> to. Ya tafi. Kaga ai ya mana tambayar da sai mun tambaye shi me arzaka sai na mun mm. ta a mahangar musulunci. Mm. Ko kai ka samu ya. Ah, ban sani ba karma kallah. Assalamu alaikum. Nawa muke tare? Tare kuke da bala ka kuma ya ce ka da zai Me tambayar ka? sa kalmar tambaya da shi ne kamar yanzu lokacin azumi hmm. kamar da rana haka mutum zai iya kunna turaren wuta ko irin turare irin na mutanen gari ko irin nan wanda ake sakawa cikin goshi to za ka ji amsa da hayaƙi da turaren wuta da turaren da ake fesawa da wanda ake shafawa duk ba sa karya azumi malamin duro saboda haka babu laifi mutum ya eh, dan ya sa turaren ƙanshi baya karya masa azumi Allahu ala assalamu alaikum alaikum salam sannu malam alƙada ashewa lafiya. Alhamdulillah mu je ga tambayar ki. Malam ina tambaya ne kawai mutum yana da jari idan in ya bari a yi kasuwanci amma a sati da a dinga ba shi wani abu. Malam wani hukuncin sa ruwa ne. Hmm. To eh, ya danganta yaya ake bashin idan misali kina da jari naira dubu ɗari ko dubu hamsin sai kika bayar ana juyawa abin da aka samu a sati sai a baki wani shi kuma ba shi da kuɗin amma yana da iya kasuwancin ko yana da ƙwarewa shi yake juya muku ko kuma a'a karo karo kuka yi ke kika kawo wancan ya kawo ko da ya mu muzaraba ko kuma ya mu musharaka wannan ba laifi ne ba a musulunci to amma me yiwuwa kina tambayar irin yadda wasu ke yi na shine bari in bada naira dubu hamsin wannan dubu hamsin ɗin kawai za a sa fix eh, amount a shi naira dubu biyar duk wata za a dawo min da shi yaya aka yi an ci riba ba a ci riba ba to wannan shine abin da yake haramun dole ya zanto cewa akwai wani sharadi irin yadda mutane ka sa fix amount a matsayin ribar ka shine abin da yake laifi assalamu alaikum wa alaikum salam da wa muke tare kuna tare da Adamu Usman daga Magaji Kwatas ya tambayar ka Adamu to tambaya na ina son da Allah malam Aliyu ke gani ne na ji yana magana in fighting nan da mining Allah to muna da hari malam ya dan fahimtar da mu ko me ingancin shi wa nake yi bai kamata mutum ya ɓata lokacinsa akan wannan abun ba domin eh, zai zama zai zama to kullum yana jiran tsammani ah, kuma yana so ya samu kuɗi amma a cikin AC kamata ya yi ya ɓata hankalin dare ya suna to ban sani me yake so mu koya masa yadda ake yi ban iya ba amma in yake mai hukuncin sa to yana buƙatar ah, shi dai crypto wanda an kai an kawo akan zance a kansa tsakanin malaman duniya kusan zance ya fi tafiya akan halaccinsa to amma ko da abu halal halal ne sai in ce ko sana'a za ka yi sai ka zaɓa mai kan gado yanzu misali kamar da wani malamin mu ke faɗa cewa ya je ana ce sai ga wani na na na na tallan zaren carbi kaga akwai rashin kan gado a gurin Eh, yanzu nawa ne suke sallah a anacha kuma balle cikin masu sallah nawa ne suke rike da carbi balle ko mai sayar da zaren carbi kaga wannan akwai nau'i na sakarci da rashin kan gado da rashin sanin ciwon kai da rashin ɗaukan abu da ya fi muhimmanci so mu abin da muke cewa ko kasuwancin ya halatta to amma mutum ya yi abin da yake bullewa ma mm. kullum muna ganin yadda wasu suke suke rushewa abin da yake ba gaske ba ka zauna kana ta jiran tsammani sai an sha wahala sannan ake samun arziki. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Wato malam na ba da noma ne sake dawowa. Na'am. Manomi ne manomi ne ya yi noma to da ya zo haɗa kan noman nasa shi ne sai ya ce zai sayi mashin sai ce ya fasa cire wannan zakan sai baɗi in ya yi. Sai aron kuɗin zakan ya sayi mashin. Yawwa eh to shine ya san ƙarin bayani a kai. Yawwa malam na ba da noma ka kyauta da ka dawo domin ka koya wani karatu ni ban taɓa jin wannan abun ba. sai yau amma amsar a fili take don ita zakka idan ka cire ta to ba taka bace ba kai mai kuɗin yanzu wannan ta Allah ce kana ɗaukan ta kana ba ma wani shikenan ta koma tasa shi yasa ake cewa yanda wasu ke yi su ce na cire zakka na baka amma bari in siya maka mashin da shi bari in siya maka riga da shi bari in siya maka gida da shi baka da wannan hakkin saboda a ya kowa shi karka duka kara aure duk ba baka da wannan hakkin saboda zakarka in ka cire taka ce har yanzu eh, in ka cire ta Allah ce amma kana da damar miƙa ta zuwa ga wanda ka ga dama mm. amma in ka miƙa ta kuma a nan gurin ba taka ba ce ba ta mai ta wancan ne saboda ka shi da haƙƙi ya sarrafa dukiyarsa yadda ya ga dama sai dai babu laifi ka ba shawara kamar da tsakanin musulmi da musulmi sukan yi shawara akan ba juna shawara ko kuma kakan yi wa ɗan uwanka nasiha kan abin da kake gani zai fi amfana sa amma ka ce kana da ruwa da tsaki akan ya za a kashe wannan kuɗin baka da wannan dama saboda haka da wannan eh, shi wancan da ya cire kuɗin nan ba nasa bane ba daga gidan da ya cire na Allah ne mm. ko ba shi da damar da zai ari kuɗin Allah domin hakki ne da Allah ya ware a ringa bawa marasa shi fakirai talakawa a ukhadhu min aghniyaihim wa turaddu fi fuqara'ihim ana karba daga gurin mawadata ne inji Allah inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bawa talakawa saboda haka an karba daga gurin ka yanzu ba naka bane ba dan me zaka aɗa kayan da ba naka ba kuma wa zaka yi wayo Allah to in baka wasa ba wannan abin sai ya sa Allah ya jarrabe ka ka arzika arzakan kuma gaba daya da su rushe amma idan ka cire hakkin Allah subhanahu wataala sai ga Allah ya sa maka albarka a cikin kasuwar Allah su waye talakawan nan da ya kamata a bawa zakka misali ma'aikatan gwamnati na gaba a cika ba su ba ana ganin su tsaf tsaf kullum a'a idan aka ce talaka ba wai sai mutum ya fito da annakiya ba hmm. ba sai ya fito a burgice ba ba sai ya fito a hargitsa ba musulmi ko da baya bayi da shi ana so ya kimtsa kansa iya kimtsawa ya tsafta gwargwadon abin da zai iya amma maganar wanda ake bawa zakka zance akan fakirai da miskinai su ne waɗanda galibi aka fi shiga shi fakiri shi ne wanda ba shi da cin yau balle na gobe shi ko miskini duk wanda bai mallaki abin da zai ci na wata shida ba sunansa miskini